a yau ne dai an kai wa tsohon shugaban ƙasa obasanjo wani mummunan hari yana zaune a cikin gidansa yanzu yanzu nan za ka gan ɗauke da cikakken bidiyon to amma fa kar ka manta kafin in sama wannan cikakken bidiyon ya kamata ka ɗan tsaya ka ji me zan faɗa maka game da wannan harin da aka kai mai sauraro kar ka manta dai wannan hare-hare an saba kai shi gurare da dama a ƙasar Najeriya. To kamar dai yadda ka sani wannan hare-hare dai wasu suna zargin wasu manya-manya ne daga cikin shugabannin ƙasar nan suke da haɗin baki da wannan har-haren da ake kaiwa. To wannan har-hare dai ko kun sani na sani wannan har-hare baya shafar manya-manyan ƙasar nan. To amma a yau dai gashi an samu wannan hari ya faɗa gidan tsohon shugaban ƙasa wato Obasanjo. tsohon shugaban ƙasar Obasanjo shi kanshi abin ya bashi mamaki ya za a yi yana zaune a cikin gidansa lafiya kalau a ce wai yau gashi an samu an mai hari abin ne abin mamaki to kamar yadda ka sani da yi ana zargin su talakawan ƙasar Najeriya suna zargin wasu manya-manya a ƙasar nan wanda akwai sa hannunsu a cikin wannan hare-haren da ake fama da shi a ƙasar Najeriya to kafin dai in sama a cikakken bidiyon kana tare da mai abaya 24 tv to kafin in sama wannan cikakken bidiyon sai ka dangwala mana subscribe da alamar kararrawa domin hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gode da wannan ziyarar da kai mana to yanzu yanzu za mu sama wannan cikakken bidiyon tsohon shugaban ƙasar da ya ƙara da cewa su kansu talakawan najeriya abin ya ba su mamaki irin wannan harin da aka kai irin wannan harin da aka kawo min har cikin gidana to amma abin mamakin dai shine to mu kanmu wa'inda muke manya-manyan shugabannin ƙasa wanda ni ma ina daga ciki wannan mummuran harin da aka kamun ya mugun bani tsoro to ina ga talakawa su wa'inda ake kai musu to allah ma dai ya kiyaye amma mai sauraro kar ka manta da cewar sai ka dangwala mana subscribe hakan ne zai baka damar samun bidiyon wanda za mu ɗora yanzu yanzu nan ba tare da bata lokaci ba mun gode